Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta suleimaniyar ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana yau Litinin 23 ga watan Janairun 2023. To a cikin shirin na yanzu za a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Imo a Najeriya ta tabbatar da cewa wasu 'yan bindiga sun halaka shugaban riko na karamar hukumar Adieto bayan sace shi na kwanaki da kuma karbar kudin fansa. Za kuma ku ji yadda ya rage 'yan kwanaki wa'adin da CBN a Najeriya ta kayyade kan daina amfani da tsaffin kudade ya cika ya cika al'amarin ke shafar 'yan kasuwa a jamhuriyar Nijar. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Sani Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. Amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Prime Minister Japan Fumio Kishida a yau Litinin ya ce Japan ta fi kowace ƙasa a yankin ta fuskantar matsalar barazanar tsaro tun bayan yakin duniya na biyu. da ya sha albashin karfafa dakarun kasar cikin shekaru biyar masu zuwa karkashin wani sabon tsari na tsaro ya kuma ce zai tunkari matsalar karancin haihuwa da ake samu a kasar wanda cewar shi na shafar karfin kasar ta japan a watan disambar bara hukumomi suka yi wa fannin tsaron kasar wasu sabbin sauye-sauye yayin wani jawabi da ya a zauren majalisar dokokin kasar ya ce baya ga sha'anin karfafa fannin diflomasiyya kasar ta japan za ta mai da hankali wajen karfafa matakan tsaronta. wata kafar yada labarai a iran ta rawaito cewa hukumomin kasar sun kama wasu mata 'yan jarida uku cikin kwanaki biyu da suka wuce lamarin ya faru ne yayin da kasar ke fama da matsalar zanga-zanga kan mutuwar wata matashiya mahasa amini a hannun 'yan sanda jaridar ta ce an kulle matan a wani gidan yari da ake kira evin wanda a nan ne ake tsare da da yawa daga cikin mutanen da aka kama a lokacin boron a ranar 16 ga watan satumbar bara amini wacce bakurdiya ce ta rasu bayan da 'yan sanda suka tsare ta bisa laifin kare dokar saka hijabi hukumomin kasar sun ce ɗaruruwan mutane sun mutu ciki har da jami'an tsaro yayin da boron da gwamnatin kasar ta ayyana shi a matsayin na masu adawa da tsarin tafarkin islama da kasar ke bi firayim ministan Poland ya ce ƙasarsa za ta tattaro kan wasu ƙasashe da za su taimaka wa Ukraine wajen samar da tankunan yaƙi ƙirar Jamus. ko da yake jamus ɗin bata ba da umarni a hukumance kan a aika da tankunan ba minista harkokin wajen jamus annalena barbok ta faɗa wa gidan talabijin ɗin faransa na tv channel lci a ranar lahadi cewa idan har poland ta nemi izinin aikawa da tankunan yakin kirar jamus su ba za su hana ba shugaban ma'aikatan fada gwamnatin ukraine andrew yarmik ya faɗa a wani sakon telegram da ya wallafa a yau litinin cewa ƙasarsa na bukatar tankunan yaki ɗari ne ba goma ko ashirin ba Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka na kokarin gano dalilin da ya sa wani dan bandiga ya harbe mutum goma har lahira a wani gidan rawa da ke birnin Los Angeles. Lamarin ya faru ne yayin da ake bikin sabon shekara na Luna da al'ummar Asiya ke yi. Wannan harbi na kan mai uwa da wabi ya jefa fargaba a zukatan al'ummar ta Asiya mazauna Amurka. tare da dasa alamar tambaya kan gudanar da sauran bukukuwa a duk faɗin ƙasar sai dai 'yan majalisar wakilai da ke wakiltar california judy chu ta ce kowa ya kwantar da hankalinsa domin ɗan bindigan ya mutu a jiya lahadi aka gano ɗan bindigar a mace a wata mota inda aka fahimci cewa harbe kansa ya yi hallahira bayanai sun yi nuni da cewa ɗan bindigar ya tsere ne a motar bayan da mutane suka daƙile wani yunkuri da ya yi na sake buɗe wuta a wani wuri na daban sakataren baitul malin amurka janet yellen na ziyara a zambia a zango na biyu na rangadin da take yi a nahiyar afirka ana kallon ziyarar ta yellen a matsayin wani yunkuri na ɗabbaka ayyukan saka hannayen jari da 'yan kasuwar amurka ke yi yayin da takwarorinsu na china suka mamaye kasar abu na farko da masu ziyarar a ƙasar ta zambia ke gani shine yadda aka sake fasalin filin tashin jirage na kenneth kaunda wanda wani aiki ne da chinawa suka gudanar da kudadensu a shekarar 2015 kazalika cikin lusaka babban birnin kasar ta zambia na dauke da alluna da dama da ke nuni da tasirin beijing a birnin wani abu da ke kara nuna alama ta gogayya da amurka 'yan jarida a ƙasar kamaru na neman a gudanar da bincike mai zaman kansa bayan da aka kashe wani abokin aikinsu mai suna martinez zogo a yawunde babban birnin kasar a makon da ya gabata aka yi garkuwa da zogo wanda ya faɗa a baya cewa ana yi wa rayuwarsa barazana saboda wani rahoto da ya yi kan wata badakalar cin hanci da rashawa da ta shafi ma'aikatan gwamnati a yau litinin kusan ɗaukacin kafafen yada labaran ƙasar ta kamaru sun yi allah wade da kisan zogo wanda suka kwatanta a matsayin ɗan jarida mai ƙwazo da ya ƙware wajen kwarmata bayanan da suka shafi cin hanci da rashawa. da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin rundunar 'yan sanda jihar Imo da ke kudu maso yammacin Najeriya ta tabbatar da cewa wasu 'yan bindiga sun halaka shugaban riko na karamar hukumar Adieto bayan sace shi na kwanaki da kuma karɓa kuɗin fansa na naira miliyan shida. Daga Fatakwal ga wakilin murya Amurka lami da Abubakar Sokoto da karin bayani. Wasu 'yan bindiga a jihar Imo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya sun halaka wani shugaban riko na karamar hukumar Idiato, Mr. Chris Ohiazu. Bayanai dai sun nuna cewar 'yan bindigan tun farko sai da suka yi garkuwa da shugaban karamar hukumar tare da karbar kudi kimanin naira miliyan shida kamin daga bisani su halaka shi. ta hanyar harbin bindiga inda daga bisani suka cire masa kai a wani faifan bidiyo da ya karaɗe sashen sada zumunta a yankin na kudu maso gabashin ƙasar a wani sako da 'yan bindigar suka wallafa a yankin na kudu maso gabashin najeriya rundunar 'yan sandan jihar imo ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce a tsaye take na ganin ta kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki muhammad barde shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar imo mu muna nan muna kokarin da za mu mu ceto shi ma abin da yake ma shi ne wannan kwari muka ga wannan biyo Allah ya da kan Allah ya zama kokarin samu wannan yayan banza ba nan mun da mun raba kuma raba yadda nan mu ko ina ma dan ga motoci ma shi shi gwamnati ma ya ya ya sai ya ba mu ma duk kowanne tinkin ma gaba ɗaya ma sa sa sa yawo da tare da masu ba da TBC. Iyalan shugaban karamar hukumar da aka halaka na ci gaba da bayyana alhininsu game da abin da ya faru Gama abin da suke cewa. My name is Isioma Emeka. Actually, we are related with Tana cewa ne suna na Usoma Emeka, ni yar uwa ce ta jini ga Mr. Chris Ohiaze wanda wasu 'yan bindiga suka kashe kuma ba mu san dalili ba. Muna kira ga hukumomi a nigeria da su gaugota bincike don ganin cewa an kama waɗanda suka aikata wannan aika-aika. We are begging the government to investigate and arrest the kidnappers. 'Yan kungiyar nan ta IPOC da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra an sha zargin su kan kai hare-hare daban-daban musamman kan harabobin hukumar zaɓe musamman a jihohin Imo da Ibanyi da kuma jihar Anambra. 'Yan bindigar na IPOC dai na cin karansu ba babbaka inda suka halaka ɗimbin rayuka kama daga na soji, ɗan sanda da kuma duk wasu masu sanye da kayan sarki da sarakuna a yankin na kudu maso gabashin kasar lamidu abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria madalla a gaida lamidu abubakar sokoto da wannan rahoton to bari mu leƙa Nijar. yayin da a najeriya ya rage 'yan kwanaki game da wa'adin da cbn ta kayyade kan daina amfani da tsaffin kudade 'yan kasuwa a jamhuriyar niger sun ce ba karamin matsala kasuwancin su ya shiga ba domin rashin samun isassun sabbin kudade su yi canji ya bar su tsugune da lodin tsaffin kudi wakiliyar murya amurka tamar abari da ke da magaran ta aiko mana da rahoton Tuni da yawancin 'yan canji a nan jamhuriyar niger suka da karbar nerorin don kauce ma asara kamar yadda suka ce. Sunana tani Dar Abdulsalam. Magana naira yanzu an kawo ta muna si. Amma magana mu sai da ma wani dan kasuwa ko wani mai zuwa bulaguro sai in sabuwa za mu bashi. huwa ta tara miki ba uwa gidan mu su kai banki can Najeriya a kai ta gidanta. Yanzu wannan da naga ana lissafawa banki ne za a kai ta. Banki za a kai ta insha Allah. Nigeria. Insha Allah. Sabuwa yau yau aka fara raba ta a Nigeria mu ba ta so nan ba. Ba ku same ta ba. Mu same da waya ba sai kadan kadan take zawa. Ita wani wannan naira da take da matsala wannan tata kamar ya kake ganin tasirin ta ana abin da muke ganin naira nan Allah da in naira ta daraja to kasuwa za ta kan mu sosai kana sayar da kaman wake ko dabbobi maimakon in ka kai da dubu ɗari a yanzu jika ɗari ne goma to in ta daraja jika ɗari ku za baka a nan gaba sunana malam ali sabon dan canji to gaskiya abin mu ma dan shafe mu kaɗan tunda kin ga yanin mu Nijar baban kuna ke ganin da za a kawo naira a sa sai in kana da hanya ne ka aika Najeriya a samu abin kenan dole akwai mutane da za su yi asara da yawa to najeriya ma da aka ake aika kuɗin an samu layi ya yawa akwai matsaloli gaskiya amma ai mun mata can musamman yanzu kai kuɗi banki kai kana dan wata kasa ma kai ka je dan Nijar ka kai kuɗi ba a samu a banki su ma yan kasar gas ne da kira ka zan da su sunana Habibu Alhaji Gambo mai canji a nan babbar tashar da magaran mu dai a nan Nijar ko in ce musamman a nan da magaran mun samu rudani sosai cikin wannan canjin kuɗi da Najeriya ta yi wadatattun kuɗin wancan sabibu su shigo mu ba su kuma wannan tsayi kudi an ce za a rufe su. su kuwa 'yan kasuwar da na zanta da su cewa suka yi ba karamar matsala kasuwancin zai fuskanta ba. wallahi na ɗan rage zuwa kano a aiko mana. matsala ce a gare ku ga kasuwa. sai wannan ba karama tun da kasuwanci dole ya tsaya cak. alhaji babaye wani kusan da babaye ko na biyu. 'yan kasuwa dai wanda suke kawo naira dai wanda suke kawo daga nesa duka mun gaigaya musu dai mun ma kowa bayani tunda ga lokacin da aka yi dai kuma mu dama mu karin dama sai yanayin harkokin mu dama da Nigeria transfer ne yanzu tunda yanzu ba naira yanzu ba kowa yake daukan naira ta Kano ne da ita a gaskiya mu dai gaskiya da sauki da gaskiya a ba matsala sunana Umar gaskiya ba mu ji dadi ba saboda gashi yanzu ko mu muna cikin Nijar amma kuma yana shigowa daga bangaren Nigeria kaya mu ji farashi ya kara yau ya rage gobe ya rage sunana Abu Mamman eh dan kasuwa ne yana sai da kayan salulali haka suna kanka da neroli eh na amshe ta ne a bisa kayan da ake sai shine yanzu da muka kawo mu mu canza aka ce mu ta faɗi kin ga yanzu kusan dubu goma sha hudu ne zan ce ba ta wuce jika bakwai kenan kin ga an faɗi a gaskiya ya shahe mu mu ji ba daɗi gaskiya matsala ce. yanzu haka dai babbar matsalar da aka hango ita ce asarar da musamman ma 'yan karkara da ke dauke da miliyoyin nerori za su yi tamar abari murya amurka daga damagara a jamhuriyar niger to an gaishe ki tamar abari har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda sani fashe haɗa mana daga najeriya A Najeriya, takaddama da ta cin kai a tsakiyar shekarar da ta gabata dangane da batun tallafin naira miliyan dubu ɗari biyar da gwamnatin tarayya ta keɓe don bunƙasa tattalin arzikin al'ummar ƙasa ta sake bijirowa don sauran yankunan da suke ganin an yi musu wakacika tashi sun ƙara tado da batun don samun daidaito wajen raba tagomashin ga kowane sashi na ƙasar nan. Shin, mike ta ta ƙorafin yankin arewa a game da wannan batu? Dr. Aliyu Dala jami'in kungiyar Arewa Renaissance Group ne kungiya ta matasa da ke bin muradin wannan al'amari. Ga abin da ke cewa. Mun gano cewa abin bai tsaya da bankin raya kasa ko babban bankin tarayya ba. Bank of Industry wanda banki ne wanda aka kafa domin ba da tallafi wa masana'antu su ma mafi yawan tallafin su ya fi karkata zuwa ga kudu cikin fiye da biliyan 270 da saba'in Bank of Industry ta bayar. Muna da yaƙinin cewa fiye da biliyan 200 biyu ya tafi zuwa kudancin Najeriya. Kamfanoni da jami'o'in kudu su amfana da tallafin. Mu arewa kan an bar mu da suɗi kawai. Shi yasa kamfanonin mu na arewa ƙara mutuwa suke. Kamfanonin Legas kuwa ƙara haɓaka suke. Shi yasa Legas da sauran kudu maso yamma ke cikin kwanciyar lafiya da bunƙasa. Arewa kuwa na cikin talauci, jahilci da rashin zaman lafiya. Muna ganin ba ba ne. a ce jiha ɗaya a ƙasar nan ta yi babakere da dukiyan ƙasa amma ta bar jihohi sha tara da kokon bara. Kwanan nan NBS ta fidda rahoto inda take nuna cewa mutane miliyan 133 a Najeriya na cikin matsanancin talauci kuma mafi yawansu a arewa suke. Me yasa in dai za a raya kasa ne za a bawa wannan bangaren kaso mafi kaskanci. Muna ganin akwai dalilai guda uku da yasa ake danna 'yan arewa. Na fari akwai maganar rashin sanin waɗannan tallafin yadda hukumomin ke yi kamar tamkar ɓoye ilimin suke. Ya kamata a bayyana wa dukkan ɗan ƙasa in dai an fidda tallafin nan kuma a gaya kowa yadda zai. Na biyu shine mutanen arewa suka zo cika fom ɗin tallafin domin a ba su mun gano cewa dokokin na da tsauri sosai kamar na cbn da suka bayar na 100 400 ppp sun ce dole ne ed executive director zai sa hannu a bada tallafin mafi yawan ed suna Legas. a cikin bankunan da cbn take harka da su fiye da kashi 80 ɗinsu a cikin 100 suna da headquarter a garin Legas. menene dalilin da ya sa in mutum zai saka miliyan biyar a banki zai iya sakawa a bankin garinsu amma in yana bukatan tallafin miliyan 100 sai ya tura Legas zuwa zuwa wurin idi ya kamata a decentralizing process in ya kasance ba sai an tura wa idi a lagos ba ya kasance a jihohi ma za a iya wa'annan processes din na uku an san mafi yawan 'yan arewa suna kyaman kuɗin ruwa masu son su mana illa suna amfani da wannan kalman su kore mu daga zuwa neman tallafin in dai gwamnatin Najeriya da gaske take me yasa ba su bamu kuɗin babu ruwa ba mafi yawan talakawan ƙasar nan da tallafin nan take son ta taimakawa a arewa suke me yasa ba za a yi tsarin da bai sabawa addinin mu da al'adar mu ba in dai gwamnati ba riba take nema ba in kuɗin ba kuɗin ruwa ba ne amma kuɗin service charges ne wanda za a baiwa lawyers da sauransu ya kamata a fito a yi mana bayani ya kamata gwamnati ta tallafa wa mu na arewa su samu su yi gogayya da takwarorinsu na kudu ta haka ne za su samo wa matasanmu masu ɗumbin yawa aikin yi muna kira ga senator indume da kwamiti ɗinsa su faɗaɗa wannan binciken da suke zuwa ga duka financial institution na gwamnatin tarayya masu ba da tallafi a cikin disamba shekaran 2022 world bank wato bankin duniya ta da wani rahoto inda ta ce zai ɗauki arewacin najeriya shekara 40 kamun su kamo kudu a fuskan tattalin arziki sun ba da misali da jihar Sokoto wanda kashi 87.7 cikin 100 na 'yan jihar suna cikin talauci. Amma Legas na da kashi 4.5 ne cikin 100 kacal na mutanenta a cikin talauci. Tambaya na shine menene dalilin da zai sa a fifita Legas akan jihar Sokoto in dai ana maganan yaƙi da talauci ne. Muna buƙatan tsarin na samo tallafin ya kasance a bayyane. In mutum ya nema tallafin in ba ku bashi ba, ku bashi dalilin da ya sa kuka hana shi. wani dan siyasa mai neman takara ya ce wai babu kamfanoni a arewa shi yasa ba a ba mu tallafin wannan ba gaskiya bane da yawa daga cikin kamfanonin arewa sun nema tallafin nan kuma da yawa an hana su a cikin ɗan ƙaramin tallafin da ake tura arewan ma abin haushin shi ne. yawanci gwamnatin jihohi ne suke karɓan waɗannan tallafin amma mafi yawan tallafin da ya je kudu ana baiwa kamfanoni ne kamar na sarrafa shinkafa wanda ake nomawa a arewa da kuma cold room da za a aji naman shanu da aka ɗauko daga arewa aka yanka arewa kamfanoni take bukata saboda ta taimakawa miliyoyin matasa na arewa da ba su da aikin yi kuma hakan zai yi ne in aka baiwa 'yan kasuwanmu na arewa tallafin da za su kafa masana'antu adalci muke bukata yadda kasashe a duniya suke kokarin kawo daidaito tsakanin bangarori daban-daban na a game da wannan batu da sanata ali indime ya gabatar da wannan kuduri wanda har ta kai ga majalisar dattawan najeriya ta kafa kwamitin da zai binciko mata gaskiyar wannan al'amari to amma kuma sai ya zo daidai da lokacin da ake diba kasafin kuɗin bana a shekarar da ta gabata sanata Ali Dime ya ƙara ba da haske a hirarsu da abokiyar aiki na halima abdulra'uf gwamnatin nan na muhammadu buhari ta yi iyaka kokari ta a tabbatar da cewa an ba da irin wayannan tallafi don talakawa su samu dama su farfado da tattalin arzikinsu to amma rashin sani da fahimta to kin ga mutum bai sani ba baya da ma zai fara nema to bayan haka hukumomin da aka kafa don su ba da wannan talafin, ba su ba da hankali na musamman akan arewa yadda za su ci moriyan wannan dama da aka bayar ba alil misali da yawa daga cikin mutanen arewa mutane ne wanda suke da sanyin gwiwa akan cin bashi daga banki musamman inda akwai riba a ciki wayansu suna tunanin karba kuɗin ruwa rayuwa baya kan ka'idar musulunci to amma da yawa daga ciki kamar da na ce miki mutanen da ya kamata su ci moriyan wannan abun ba su san hanyoyin da za su bi ba dama a rayuwa in an samu dama wayanda suka sani ko kuma wanda suke rike da abun su suka fi ci moriyan su suna maza maza su je su ci moriyan wannan din mu talauci ya fi addaban an bar mu a baya To abin da mu muke kokarin yanzu kenan. A na farko ne da na kawo kudirin ai wato bincike ne na yi akan yanayin yadda ake tafiyar da harkar ba da rance musamman na gwamnati. Abin da ya rage shine shugabanni na arewa musamman yan majalisa na tarayya da na jihohi da kuma gwamnoninmu da kuma duk yan arewa da suke da kishi da sani akan irin wayannan abubuwa su fito su wayar da kan mutane kuma a wannan wayar da kan mutane kuma yan midiya. kuna da rawan da za ku taka Ta tabbatar cewa mutane masu fahimci akan cewa cin bashi ba haramu ba ne. Malamai da yawa sun fitar da fatawa cewa cin bashi da kuma karɓar riba daban yake. Sa'anan kamar da nace akwai bankoki mana Islam wanda za ka iya zuwa su ma wayannan ana ba su dama kuma ana ba su wayannan kuɗaɗe. sai dai mutane ne ba sa zuwa su nema ma akwai gwamnoni da na sani wanda suke da wannan kishi to musamman a jihohi ya kamata gwamnoni su ɗau nauyin wayar da kan yan jihansu da kuma su ba su tallafi musamman akan abun da ya shafi garanti yanzu abun da yake damun talakawan mu shine ba su da hanya ba su da sani ba su da kuma wanda zai sa su akan hanya shin ko muke nauyin al'ummar ƙasa akan mahukuntansu Sharif Muhammad ya amsa wannan fatawa domin kwararre ne a wannan fanni. na farko dai wajibi ne ga kowace ƙasa ta samarwa 'yan ƙasarta damar da za su yi ma'amala da dukiya da arziki da walwala da kuma kau da talauci a tsari irin na bai ɗaya amma a najeriya mu ba haka muke gani ba musamman ganin yadda mutanen arewa suke kullum zama cima baya mutanen kudu kuma suke samun ɗaukaka a hanyar tattalin arziki a fahimta ta a matsayina na wanda ya yi ɗan karatu mai zurfi a wannan sashe kuma nake aiki a cikin banki a wannan bangare ina ganin cewa fahimta ta shine dokoki ne da tsare-tsare da aka aka kawo na central bank wanda galibin su sun ci karo da fahimta da aƙida da tunani na mutumin arewa domin a lokacin da mutumin kudu yake ganin dukiya a matsayin abin da zai ji daɗi ya yi walwala da ita a duniya kawai mutumin arewa fa yana son in ya samu dukiya ya yi walwala da ita daidai yadda tsarin ibadarsa da addininsa ta zo kuma ya amfani da ita ya shiga aljanna shi ya saka kullum ake samun wannan akasi sana abu na biyu shi central bank ya zo da dokoki galibin dokokin nan sun nuna cewa dole sai ka yi ta'ammuli da hanyoyin da mutane ya sha bamban da aƙidar wayannan mutane abu na uku ita central bank bata duba peculiarities na al'umma ba misali tsarin bashi nan da ake karba duka wayannan bankuna misali kamar bankin agriculture bankin industry bankin raya kasa bankin sana'o'i da ƙasashen waje idan za su ba da kuɗi suna bada shi ne a matsayin bashi shi ko musulmi yana son a bashi kuɗi ne a matsayin jari a je a raba riba in asara ta zo a raba asara wannan abu kuma ana yin su a wasu ƙasashe kuma ana yin su lafiya kalau kuma babu wata matsala hakanan kuma dokoki na shugabantar bankunan makanta dokoki ne wanda galibi mu mutanen mu sun yi boko amma bokon bai yi zurfin da kamar na mutanen kudu ba da aka zo sai aka saka dokokin shiga tsarin shugabancin banki da mallakar banki sai ya fi nuna cewa wanda suka yi boko mai zurfi to kaga kuwa dole wanda suka yi boko mai karanci za su dinga samun tasgaro sannan kuma da jarin ma da ake so kowa ya tabbatar cewa akwai talauci a arewa sai aka saka jari jarin da zaka buɗe banki da shi kuɗi mai yawan gaske wanda kuma hakan zai iya kawo matsala ga mutanen arewa mutanen kudu kuma suna da shi kuma sun ci gaba hakan nan shi kansa ilimin yin aikin bankin wainan abubuwa ne duka da sauransu wanda nake gani fahimta ta cewa dole shugabancin najeriya ya tsaya ya duba ya tsara tsarin da mutanen arewa za su ji daɗin shiga wannan aiki na banki sannan kuma ba tare da an cutar da mutanen kudu ba shine ya kamata kamar yadda ake bajet ɗin kasar nan a warewa jihohi nasu a warewa al'ummu ƙananan hukumomi nasu a warewa gwamnatin tarayya nata haka ya kamata a yi bajet a warewa kowane yanki nashi kuma a saka masa tsare-tsaren da zai masa daɗi wajen karɓa da mai maidawa amma ba zai yiwu a ce an saki kuɗi ga 'yan najeriya sai kawai mu wayi gari mu ga wani sashe ya kwashe kuɗin gaba ɗaya tunda tsarin bai zo da daidai da fahimtar wani sashe ba kuma ina ganin wannan ɗin idan da za a yi shi ita ce hanyar da ta fi dacewa kuma shine adalci kuma shine zai kawo walwala zai tabbatar da walwala tattalin arziki a najeriya baki ɗaya batun samun daidaito game da wannan al'amari dai zai kasance ɗaya daga cikin manyan batutuwan da majalisar dattawan najeriya za ta yi kalaci da su idan aiki ya kan kama bayan sun dawo hutun da za su sai gobe sani sha'ab malafashi murya amurka daga katsina a najeriya a gaida sani malafashi to yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice Ƙungiyar kwallon kafar Everton ta Ingila ta sallami mai horar da 'yan wasanta Frank Lampard sakamakon koma baya da take fuskanta a wasanni. Lampard ya rasa aikin nasa ne a yau Litinin bayan zaman kasa da shekara daya a ƙungiyar kuma wannan ne karo na biyu a jere da yake rasa aiki a tsakiyar kakar wasanni. wannan matakin na zuwa ne kwana biyu bayan da ƙungiyar ta sha kashi a hannun west ham united a wasan gasar premier a ranar asabar wanda shine karo na tara da take shan kashi a cikin wasanni goma sha biyu na baya-bayan nan yanzu haka kuma kungiyar tana ta tara ne a can kasan teburin gasar premier da maki goma sha biyar a cikin wasanni ashirin inda take fuskantar barazanar faduwa daga gasar tsohon kocin na chelsea mai shekaru 44 ya soma aikin horar da 'yan wasan everton ne a watan janairun shekarar da ta gabata ta 2022 sa'ad da ya maye gurbin rafael benitez hukumomi a kasar italiya sun kuduri aniyar gudanar da bincike kan komawar dan wasan gaba na nigeria victor osimhen a kungiyar napoli inda ake sa ran binciken zai kwashe tsawon watanni shida osimhen ya koma napoli ne daga kungiyar lile ta kasar faransa a shekarar bara ta 2022 akan kudi euro miliyan 60 to sai dai kuma hukumar shirya gasar serie a ta kasar italiya tana zargin aikata zurmi gudu da coge da kuma shirya bayanan karya a hada-hadar cinikin dan wasan tuni da hukumar ta dauki hayar masu gabatar da kara kan lamarin domin soma bincike da bin kadin hada-hadar inda kuma ta sha alwashin ladabtar da duk wanda aka samu da aikata ba daidai ba a 'yan kwanan nan ne dai hukumar ta shirya gasar siriya a ta bayyana kudurinta na daukar matakin ladabtarwa kan duk wata kungiya da aka kama da aikata ba daidai ba a sha'anin cefane 'yan wasa. a baya bayan nan ma an yanke wa kungiyar juventus hukuncin zaftare mata maki goma sha biyar a gasar ta siriya a lamarin da ya haifar mata da babban cikas ya kuma nutsar da ita a teburin gasar ta bana a fagen tennis kuma dan kasar sabiya novak yakovic yana nan yana ci gaba da fafutukarsa na ci gaba da kare kambin tarihin da ya kafa na wanda ya fi kowa yawan lashe gasar australian open bayan da a yau litinin ya doke dan kasar australia alex de minor a zagaye na hudu na gasar ta bana yokovic mai shekaru 35 ya doke minor ne da turmi uku a jere duk kuwa da rauni da yake ci gaba da fama da shi a cinyar kafarsa da ke daure da bandeji. Wannan nasara dai ta baiwa yokovic din damar samun tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar inda zai fafata da dan kasar Rasha Andre Rublev. Djokovic na fatan samun nasarar lashe gasar ta bana ne domin ta tazarar tarihin lashe gasar ta Australian Open sau goma kenan fiye da kowane ɗan wasa a duniya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Najeriya. Madalla an gaishe ka Murtala Faruk Sanyin na masu sauraro yanzu kuma sai labarai a takaice. Prime Minister Japan Fumio Kishida a yau Litinin ya ce Japan ta fi kowace ƙasa a yankin ta fuskantar matsalar barazanar tsaro tun bayan yakin duniya na biyu. Kishida ya sha albashin karfafa dakarun ƙasar cikin shekaru biyar masu zuwa ƙarƙashin wani sabon tsari na tsaro. Ya kuma ce zai tunkari matsalar karancin haihuwa da ake samu a ƙasar, wanda a cewar shi na shafar karfin ƙasar ta Japan. Wata kafar yada labarai a Iran ta rawaito cewa hukumomin ƙasar sun kama wasu mata 'yan jarida uku cikin kwanaki biyu da suka wuce. lamarin ya faru ne yayin da kasar ke fama da matsalar zanga-zanga kan mutuwar wata matashiya mahasa amini a hannun 'yan sanda jaridar ta ce an kulle matan a wani gidan yari da ake kira evin wanda a nan ne ake tsare da da yawa daga cikin mutanen da aka kama a lokacin boron a ranar 16 ga watan satumbar bara amini wacce bakurdiya ce ta rasu bayan da 'yan sanda suka tsare ta bisa laifin kare dokar saka hijabi Firaministan Poland ya ce ƙasarsa za ta tattaro kan wasu ƙasashe da za su taimaka wa Ukraine wajen samar da tankunan yaƙi ƙirar Jamus. Ko da yake Jamus ɗin bata ba da umarni a hukumance kan a aika da tankunan ba. Minista harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta faɗa wa gidan talabijin ɗin Faransa na TV Channel LCI a ranar Lahadi cewa idan har Poland ta nemi izinin aikawa da tankunan yaƙin ƙirar Jamus su ba za su hana ba. shugaban ma'aikatan fada gwamnatin ukraine andrei yarmik ya faɗa a wani sakon telegram da ya wallafa a yau litinin cewa ƙasarsa na buƙatar tankunan yaƙi ɗari ne ba goma ko ashirin ba hukumomi a jihar california da ke nan amurka na ƙoƙarin gano dalilin da ya sa wani ɗan bandiga ya harbe mutum goma har lahira a wani gidan rawa da ke birnin los angeles lamarin ya faru ne yayin da ake bikin sabon shekara na luna da al'ummar asiya ke yi wannan harbi na kan mai uwa da wabi ya jefa fargaba a zukatan al'ummar ta asiya mazauna amurka tare da dasa alamar tambaya kan gudanar da sauran bukukuwa a duk faɗin ƙasar 'yan jarida a ƙasar kamaru na neman a gudanar da bincike mai zaman kansa bayan da aka kashe wani abokin aikinsu mai suna martinez zogo a yawunde babban birnin ƙasar a makon da ya gabata aka yi garkuwa da zogo wanda ya faɗa a baya cewa ana yi wa rayuwarsa barazana saboda wani rahoto da ya yi kan wata badakalar cin hanci da rashawa da ta shafi ma'aikatan gwamnati a yau litinin kusan ɗaukacin kafafen yada labaran ƙasar ta kamaru sun yi allah wade da kisan zogo wanda suka kwatanta a matsayin ɗan jarida mai ƙwazo da ya ƙware wajen kwarmata bayanan da suka shafi cin hanci da rashawa To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.